عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام الضوء السالم ابن ابن الشتين ابن الشتين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب فرائد التيمم باب فرلن تيمما فإننا فروجه ثمانية مع صورة في ذا الحساب الدانية أوجمه wato farillan su guda takwas ne a wajen malikiya an gane malikiya na andalus wato a farillan sa farillan da yamma guda takwas ne mahsuratun abin iyakan cewa kuma daniya kuma masu kusanta fi zari sa cikin wannan lissafi ababen iyakan cewa kuma masu kusanta a cikin wannan lissafi din awwalu an niyyatu was sa'idu wa huwa turabu tahirul masir na farko daga cikin farillai akwai niyya a gane niyya wajibi ne a cikin taimama wasa'id kuma a samu as-sa'id at-tahir a samu waje mai tsarki waje mai tsarki wa huwa turabu shi ne turbaya mai tsarki al-majidu mai kyau turbaya mai tsarki al-mujid mai kyau Wadda والدروة الأولى عليه باليد والمسه للوجه عموما اكسدي da kuma bugun ƙasa na farko eh, bugun ƙasa a gare shi biliyadi da hannu za a buji ƙasa ne da hannu wal masuli wajihi da kuma shafan fuska iqsid umuman yi nufin gamewa shafan fuska iqsid umuman yi nufin game ko ina ko ina shafa A gane wani ko A gane wajen bugun ƙasa na farko malikiya su suna bugun ƙasa ne sau biyu bugun farko na fuska bugu na biyu na hannu wannan shine mazhabin malikiya amma mazhaba na imamu ahmad ana bugu ne guda ɗaya bugu guda ɗaya ga fuska da hannu saboda wannan hadisi na ammar bin yasir radiyallahu an wanda an ce shine hadisin da ya fi inganta kan taimama an gane manzan Allah ya koya mai taimama bugun ƙasa ne guda ɗaya kawai hadisin da ya zo cewa taimama da rabatani da lil waji wa darabatun lil yadaini ila al mirfaqain akwai hadisin an gani taimama bugu ne guda biyu bugun farko dan fuska bugu na biyu hannaye zuwa marafikai to wannan hadisi bai inganta ba a wajen malamai na hadisi an gane wannan ko su haka abin da ya inganta shine bugun ƙasa guda ɗaya na walmasu bil yadi ila al-qu'aini wal ittisalu fihi fardu aini wato shafa da hannu zuwa kowu zuwa nan wato shafa hannu zuwa kowu ake shafa wal ittisalu fihi shi ne farilla ba a mazhabin malikiya shafa hannu zuwa kowu farilla ne kenan shafa hannu daga kowu zuwa nan wato sunna ne an gano wannan shafa hannu zuwa kowu zuwa kowu shi ne farilla amma daga kowu zuwa gwiwan hannu ba farilla ba ne wal ittisalu fi fardu aini sannan sadar da shi sadar da shi da ibada farilla ne na ainihi idan an yi tayo ana yin tayo kawai a yi sallah kada a yi tayo ma a bata lokaci an gane ku ya kunu bil ibada ba'da dukhulil wakati la ziyada kunu muttasilan bil ibada shi yana kasancewa ya sadu da ibada da tayo ma kana idarwa ka wuce masallaci wannan shine mazhabin malikiya to ya hukuncin wanda ya idar da taimama bai wuce masallaci ba a wajen malikiya taimama ya ɓaci an gani amma muka ɗauki mazhaban hannafiya su a hanaf su suna da fahimtar taimama yana ɗaukar hukuncin alwala ne duk abin da alwala ke yi taimama na yi tunda taimama kamar na'ibi ne ga alwala kamar yadda na'ibin liman yake na'ibanci in ba liman shi ke zama liman ko to shi ma in babu alwala taimama ke tsayawa matsayin alwala saboda haka duk abin da alwala ke yi shi ma taimama zai yi wannan shi ne mazaban hannafiya saboda haka babu maganan cewa wai don na yi taimama yanzu sai na tsaya cin abinci ko na tsaya ina tilawa ina jiran lokacin sallah yayi ba matsala kamar yadda ina iya yin alwala in yi awa daya sannan zo yi sallah shi ma ina iya yin tayyuma in yi awowi sannan in zo yi sallah a gani wannan shi ne fahimtar yan handafiya saboda an ce wa sa'id wa zo'ul muslim ko wa sa'id wa zo'ul muslim fa in lam yajid al ma'a ashara sinin fa idza wajada al ma'a falyattaqi allaha wal yumsahu basharatahu ko shi taimama yana matsayin alwala ne ga musulmi ko da bai samu ruwa ba shekara goma idan kuma ya samu ruwa ya ji tsoron Allah sannan kuma ya shafi fatan shi da ita an gane wannan ko to wannan shine mazhaban Hanafiya kamar yadda muka faɗa khilafan li Malik ya yakunu muttasilan bi ibada yana kasancewa abin sadarwa da ibada bayan shigar lokaci kenan ana taimama ne sai lokaci yayi ba a yin taimama kafin lokaci yayi inda malik khilafan liman da abi hanifa la ziyada banda kari na'am yanzu eh, da suna da yan nusus wanda suke da ifai da suka dogara kan shi ba wani hikima ba ne na'am ibn ashir eh, kitabu salah kitabu salah فرائض الصلاة ستة عشر شروطها أربعة مفتكرة فرائض الصلاة فرلان صلى ستة goma sha shida ne. za ka gani a wani waje kuma sai a ce goma sha takwas ne a gani wani waje kuma a ce ma goma sha biyar ya danganci fahimta na shi malamin fiƙe din kuma duk wannan fahimta din gaba ɗaya ba a cikin mazhaban malikiya ne ba waje ba ko nan maganan nan na mai kawaidi din nan ittifaqa kaza da kaza nan mai maganan mai didin ya ittifaqa alai al ulama din nan fahimtar shi ne ai za ga wani abu da ita ittifaqa sai kuma ga ikhtalafa sai ga malamai sun yi sabani akan shi an gane ku nam shuruɗuha arba'atun sharidanta sharidan sallah guda hudu ne masu bukata zuwa ga bayani muftakira irin bayan suna bukatan bayani takbiratul ihram wal qiyam laha niyyatun biha taram akwai kabarin harama kabarin harama wal qiyam laha da kuma tsayuwa domin kabarin harama din yana da mutum zai kabarin harama a zaune yaya kabarin harama farilla tsayuwa domin kabarin harama farilla to sai mutum ya yi kafara harma a zaune sannan zai miki ya sallah sai da sallah sannan wani ya tuni sannan niyya ma farilla ne eh wato wanda ake ake ake nufi ake nufin sallah da ita niyya ne wanda ake nufin sallah da ita to me yasa bai kawo niyyar farko ba sai kawo kafara harma a farko sai ai kafara harma kafin niyya to me yasa ya haka saboda cika ainihin baiti ko inda ya kawo niyya a farko baitin zai karye amma a mazhabin malikiya ai niyya ana hada shi da kabbalan harama ne ya ce wa shurutun niyya muqaranatuha bi takbiratul ihram sharadan niyya shine a gwama shi da kabbalan harama kana niyya kana kabbalan harama a lokaci daya shine imamu shafi yake cewa yaya hakan zai yi yaya za a yi mutum ya haɗa abubuwa guda biyu lokaci ɗaya yana niyya yana kabbaran harma. imamu shafi yana ganin haka ba zai yiwu ba amma shin haka zai yiwu ko ba zai yiwu ba abu ne mai sauki a gani zai iya yiwuwa mutum ya haɗa niyya da kabbaran harma. amma shi imamu shafi zai yana ganin ba zai yiwu ba to zai yiwu na'am kuna da fahimtar wannan lafsin ne na niyya a bai da fahimtar lafsin ko lafazi ne ma zai yi Allahu akbar gashi gashi ana kabarin harama kuma gashi inda tana zuciya eh na'am fatihatul malik yami war ruku war rafu min da eh. sujud bil khudu sannan karatun fatiha farilla ne tare da tsayuwa fatiha a karanta ta a tsaye kada a karanta fatiha a zaune sannan war rafu da ɗagowa daga karatun Fatiya, wa ruku'u da kuma ruku'u wa rafu miru da ɗagowa daga ruku'u dudu bil khudu'i kenan da mutum zai yi ruku'u sai ya zarce ba ta zarce da yayi ruku'u sai ya zarce kun yayi ruku'u sai ya dago sami Allahu liman hamida kawai yana ruku'u kawai sai ya wuce kawai ya wuce yaya sallar sallah ba ta yi ba inda malik amma ta yi inda abi hanifa shi abu hanifa ya ce abinda Allah ya ce kawai ya ayyuhal ladzina amanu ruk'u wanzu Allah ya ce ne ayi ruku bai ce irka'u warfa'u ba an gane abinda yake wajibi shine ruku dagowan ba dole bane shi da Allah ya ce irka'u bai ce irka'u warfa'u ba bai ce wasjudu warfa'u ba an gane wannan ko yace wannan irfa'u ziyadatun ne alannas fa huwa nas ko fa naskun wato ƙari ne akan nasi tunda shi Allah cewa ya irkawu. da ce irfa'u ba an gane wannan ko su eh, a shafi'iyya ke a hannafiya. mutum na iya yin irin wannan sallah wanda wanda irin jahilai suke yi din nan sallan jahilai Allahu akbar kawai mutum ya yi kasa ya tafi su sujada suna ba ta gane irin wannan sallah da jahilai suke yi idan malami ya yi sallah ta yi a nan su a nasu su a wurin su ba gairi amma kaga abin da hadisi ya zo da shi ingantacce sallan manzan Allah sallu kamar ra'aitu muni usalli ko manzan Allah shine malamin da Allah ya aiko dan ya karantar da mu alqur'ani yawa abinda malikiyan nan suka faɗa cewa yin ruku'u farilla ne sannan dagowa daga gare shi farilla ne shine daidai manzan Allah ya yi sallah mun gani ba mu taɓa ganin manzan Allah ya yi irin wannan sufa ɗin ba daga rukun kawai a yi sufa a tafi su jada, ba mu taɓa ganin haka ba an gane ku tunda an turo manzan Allah ne karantar da mu addini ashe yanda manzan Allah ya karantar ne daidai an gane ku yau wato shine warrafu minhu wassalamu wal julus wa eh. huwa at-tartibu ada'i fil usul yawa warrafu minhu was-sujud wal qudu da ɗagowa daga gare shi da sujada da kuma ƙanƙan da kai farrafu minu ah, na ne kuma shi wasu ah, na warrafu minu ɗagowa daga gare shi wasu judu bil kudu da yin sujada da ƙanƙan da kai naka babu ne? an kama wannan baita ne a gashi nan cewa rafu min wasu judu bil kudu da yin sujada bil kudu da ƙanƙan da kai yin sujada da kankan da kai a gane ku ya yi wannan ne don ya cika baiti ai dama duk wanda ya yi sujada ya yi sujada ne don ya kankan da kanshi ga Allah wannan wal khudu din ko bil khudu din kawai ya cika baiti ne da shi warrafu minhu da kuma dagowa daga sujada wassalam shi ma da mutum zai sujada kawai ya zarce irin kwas kwas kwas irin yadda zakara take ko kaza ke yin tana cin gero kwas kwas kwas kwas ko tana cin gero me kuma mutum ya yi sujada ya dago sannan ya ƙara komawa an gane ku to su ƴan hannafiya su ma suna da wannan fahimta cewa yin sujada shi shine farilla dagowa ba farilla bane amma kamar yadda muka faɗa mazhaban malikiya ne daidai a wannan matsala din yin sujada farilla ne dagowa daga sujada farilla ne wassalam sannan sallama ma farilla ne wal julusi sannan zama domin sallama kenan da mutum zai gama tahiya yana gama tahiya kawai sai ya miƙe kawai ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi amiki assalamu alaikum wa rahmatullahi ya sallan shi ba sallah zai yi sallama ne a zaune manzo Allah a zaune ya yi sallah sallu kama aiki muni usalli a tartibu a fil usus da kuma jeranta bayar da sallah jeranta bayar da sallah wato yana cikin ainihin foundation na sallah din jeranta bayar da sallah yana cikin asas yana cikin foundation kamar ya jerantawa niyya awalan sannan kabarin harama karatun Fatiya. ko ruku'u dagowa sujada dagowa har da zuwa ƙarshe mutum ya tafiyar da wannan sallah din a jere jeranta bayar da sallah kada mutum kada mutum ya yi ruku kafin ya kabara harama ko ya yi sujada kafin ya yi ruku. ya tafiyar da ainihin sallan akan siffan da manzo Allah ya karantar an gane wannan ku na'am innan tidalu mutma'innan bil tizam a ma'mumun bi ihramin salam wato da kuma itidal daidaituwa an gane kuma fi hali kaunihi mutma'innan da daidaituwa cikin halin kasancewa shi yana mai natsuwa da daidaituwa halin kasance shi yana mai nutsuwa biltizam tare da lizimta ainihin nutsuwa ɗin. yaya nutsuwa yake ne ina an ce wane ya nutsu a cikin sallah me ake nufi da ya nutsu baya wato misali yanzu mutum yana ruku sai ya dago ya nutsu yana ruhu zai ya dago ya ake samun nutsuwa an ce malaman fiqh kamar malikiyar sun ce karanci mutum ya karanta su subhana rabbiyal azim sau uku ya samu nutsuwa karanci su hana rabiyar amma yana cewa Allah kuma kawai zai dago kawai ba sallah an gari? yana daga cikin matsalar da musu'u sola ya samu wannan bawan Allah da nabi ce mai irji ta salli fa inna kalam ko yayi sallah ne fifi ba nutsuwa ba nutsuwa ba daidaituwa wayannan abubuwan su ne manya manya abubuwan da ya rasa a cikin sallah shine nutsuwa an mutun yayi ruku ya tsaya ya dan dade sannan sai ya dagu in yayi sujada ya dan tsaya ya dan dade sannan sai ya dagu ba ko yana sujada ta dagu ba an gane shi ne wasu ka ce karanci subhanar rabbiyal a'la su uku a cikin sujada amma da mutum zai karanta fiye da haka wannan ƙari ne a cikin natsuwa ƙari ne a cikin natsuwa an gane wannan ku? shi kuma daidaituwa ba ya daidaituwa yake ya zaune ya kafa kowace gaba ta koma inda take yawa daidaituwa kowace gaba ta koma inda take idan kuma zai yi ruku ya yi ruku ya yi lebur kada ya yi ruku ya bangare an gane wannan ku? ya yi ruku ya yi lebur idan mutum ya yi ruku sai ya bankaro ya dago kai sama ba daidaituwa in ya yi lebur haka to in zai dago kuma ya dago ya miƙe sambal tukuna kowace gaba ta koma inda take haka nan in ya yi sujada ya daidaita sannan in ya dago shi ma kowace gaba ta koma inda take an gano ku? ko so da haka daidaituwa shi ma farilla ne khilafan lil hannafiya su yan hannafiya sun ce da daidaituwa da nutsuwa kawai mustahabbi ne ba dole ne. in mutum ya yi sallah irin wannan sallah na gudu-gudu su a wajen hannafiya sallah ta yi mutum ya yi sallah yana gudu yadda kasan ana koren shi hannafiya saka su hannafiya a cikin fukaha suna da wasu irin bambance-bambance mafi yawan bambancin su ma ya fi yawa da sauran malaman fikiyu su hannafiya an gane ku na'am ba a mu. bi iram sannan mamu zai zama mabiyi mamu ya to mabiyi ne shi wajen kabarin harama wajen kabarin harama mamu ya zama yayi biyayya ga liman sai liman yayi kabarin harama kafin yayi salam sai liman yayi sallama kafin yayi an gane mamu yayi biyayya ga liman a wajen kabarin harama da wajen sallama su a wajen malikiya a nan ne idan ka riga liman baka da sallah ko idan kai daidai da liman wajen kabarin harama da sallama su malikiya amma dan kai dan kai daidai da liman wajen ruku da wajen sujada su malikiya sallah bai bashi ba amma imamu ahmad ya ce in jiwa in kai riga liman yin ruku kun sujada baka da sallah eh sun sa wa maza ba kabar harma ne kawai da sallama nan ne kawai sallah ke baci sun mutum ya yi wancan ya muni na bisbahu salik بسم الله الرحمن الرحيم إلا للناس حدثا أو سبقه كدايك مغلوب أو مقهك أنت وكل ما على الإمام قد بطل أبدل على ما مومه ولو فعل wa kullu ma qad badala ala al-imam duk abin da ya baci ga liman duk abin da ya baci ga liman an gane ko to ka bata shi ga mamu ko da mamu ya aikata duk wani abu wanda ya baci ga liman to ka bata wannan abin ga mamu ko da mamun ya aikata shi misali yanzu liman ya bar ruku'u inda liman ya bar ruku'u ya ya sallah ba sallah ko to ko da ma mu yayi ruku sallah ta baci idan liman yayi sujada a idan liman ya bar sujada kaga ba sallah ko da ma mu yayi sujada din wannan sujada da ma mu yayi bata dauke masa ba an gane tunda sallar liman ta baci da ma mu ma ta baci illa ne nasir sai dai sai dai mutumin da ya manta da hadasi idan mutum ya manta da hadasi an gane wannan ko au ko kuma hadasi ya rigaye shi hadasi ya ya rinjaye shi in dai mutum ya manta da hadasi eh, liman ya manta da hadasi kaga liman na iya janyo wani ya ya mai gurbin sa sallar liman ta ɓaci amma sallar mamu ba ta ɓaci ba ko kuma hadasi ya rinjaye shi yana cikin sallah kawai sai rihi ya rinjaye shi in ya rinjaye shi kawai sai ya damko na bayan shi kawai ya sa hannu duwan da ya kamo kawai sai ya kuma idan liman ya damko ka kaka ce mai nayi kawai kana ganin an damko ka kawai shiga gaba kuma san samu ne liman ya yi bayanin abin da ya faru saboda idan wani ya ga an canza liman wala wani zai ja baya shi bai taba ganin sallah irin wannan ba limami wanda yake sallah kawai sai ga wani liman kuma ya zo yana sallah to liman in ya ja baya sai ce jama'a alwala na ya karye ne wasu ka ce idan ringi ne mutum yayi in ringi ne mutum yayi malaman malikiya suka ce mutum yayi dabara sai ya rike hanci ya nuna kaman kaman haɓo ne kada mutane su yi tunanin liman a dama dama liman yana ringi kawai sai ya rike hanci ya ɗauki ɗin ma ya rike hanci kawai ya fita ya janyo wani ya riga ce subhanallah liman ya samu haku saboda kariya ga mutunci wajibi ne ko shi wani da zaran ya ga liman sai ya dan yi dariya ya ga ce liman ya yi riki dai da sauran sai janyo shi sai ka rike hanci haka ka nuna alama kamar ka yi hako ne na in ya rike ya danko shi ya danko wani mana ya ga hannu ɗaya kawai zai ya danko ta shi shi wurin danko wanda ake da

wani in an je damko shi zai iya saboda kaiwa yana ganin ka samu matsala a to ai dama ana so annabi ya ce ma'abota hankula da balaga su ringa zuwa kusa da limi ma'abota ilimi ya kamata kusa da liman a samu wajen mutane wajen uku a jere ya kamata wanda wanda liman in ya mika hannu zai iya kama ya kamata a ce dan masu dan karatu ne haka wasu so da wuri ba zama da wani gari ne kuna a insha Allah za su zo da wani ba za a rasa masu san ilimi ba insha Allah zuwa da wuri eh. su tije ba ba ilimin gobe shi a ne shi limai wai ga yi dan wani ka eh. damko wanda bai a da zarar liman ya ƙarfi shi ne liman zai iya juyawa zai yi gawa ce malam wani bismillah shi kenan kawai kawai ja shi da kama mai hannu ya tura shi shi kenan abu ta yi bayani ce jama'a alwalala ne ya karye na janyo wani zan je in wanke zai zai nuna bari je in wanke in fito kaga sai sai dai rike hanci shi alwalala ne kaza da kari to shi ke fita shi bayanin dole ne saboda ta su kai ba dole bane amma saboda yanayin jahilcin mutane ne yanzu gaskiya ni na dadewa ban ga liman ya ja kowa ba <laughs> ko yanzu ba yanzu ba ba dan sosai yanzu na'am ba sai lallai da liman ke karantawa ba karatun kan shi ne dole liman duk karatun da ya fara wannan ba ruwanka da shi zaka iya yin nan eh wa alaikum salam duk yi. in zai zai iya alwala da wuri ya zai dawo ya ci gaba da sallah za a iya yin sallah haka a za Allah ba ba wani lokaci za a tada ikama ba in an tada ikama manzo Allah zai je gida ya dawo wanka ma yake zuwa yi akwai hadisin da manzo Allah ya je gida sahabbai suna tsaye bayan an sa da ikama kuma yazo aka ci gaba da sallah akwai hadisi dan za su tsaya kyam a masallaci amma mutane da za su yi hakuri bai eh. yana tafiya za ce wai wai jiran limamin me ake yi eh. musamman masallatan da suke da awon wai sun gane masu cewa su ahlus sunna ne kwata-kwata limami ba shi da daraja a idansu wani na iya fitowa wai shi kaɗai ne liman ne na fasan gani ai ba shi kaɗai ne liman ba in ba liman ba na'ibi ai Allah ya riga ya hore mana makaranta eh fara ne za ka mutane ki nam kadahikin maglubun maglubin kaman mai dariya wanda aka rinjaye shi mai dariya wanda dariya ya rinjaye shi wato wani abu ya ba shi dariya kawai ya kinkace da dariya dariyan ya rinjaye shi to shi ma wannan kaga ya sauri ya janyo wani go ko kuma mai kinkace dariya mai kinkace dariya misali to shi ma duk wannan wato shi kenan wato na sabaqal hadas lil imam aw aw nisyan aw lisan yana wannan

ana cikin sallah sai liman ya mutu eh ana sallah kawai sai aka ji shiru ana dubawa kawai liman ya rasu subhanallah liman ya rasu kike na kawai sai wani ya ci gaba da sallah oh, au sai eh ya gane ba abin da za a fasa shi to tunda ya rasu jama'a kawai shikenan a bar sallah kawai sai an ji an binne liman la a idar da sallah sannan a ji abin da shi an gane ku au oh, ajisi ko kuma liman ya gajiya liman ya fara sallah sai ya kasa yi liman ya fara sallah ya yi raka ɗaya sai gajiya an gane typhoid mai tsanani ya kama shi ko asma ya kama shi liman na yana ta numfashi na abin da ya kasa abin nan shi nan kawai sai liman ya koma gefe ya zauna wani ya zo ya ci gaba auyar uku ko kuma liman ya yi haɓu in liman ya yi haɓu shi ke nan sai ya janyo wani na ba san gane wannan eh Malikun salam. Eh. sai eh, wannan na ganin za a iya yin haka su da dai duka ba ana sallar za a haɗa sallar ne a waje za a yi ne kawai an dan ya dan gaji sai wani ya ci gaba wannan ba matsala ba ne. ya zai biriya. bid'a an sa ubayy bin kabir da tamimu dari mutane biyu aka sa umar ya wakilta ubayy bin kabir da tamimu dari idan liman ya ji ya gaji zai iya zaunawa wani ya ci gaba ba matsala ba ne. an gani? na'am na'am wa kullu ma qad batala ala al-imami eh duk abin da ya riga ya baci ga liman abdul ala ma'mumi to ka bata irin wannan abin ga mamu ko da mamu ya aikata ba inda mamu na bin liman illa lilasin hadasan sai dai limamin da ya manta da hadasi wato sallar shi ta baci na mamu ba ta baci ba au sabaka ko hadasi ya rinjaye shi yana cikin sallah sai ya rihi ya yi hutu a nan wajen sallar shi ta ɓaci na mamu ba su ɓaci ba eh, kamar mai dariya wanda aka rinjaye shi dariya ta rinjaye shi ko wanda ya kikice dariya nam aftil alaihi dunahu ka ɓata sallah gare shi shi limamin banda su mamu sai su sai su sa wani ya maye gurbin su masu sallah kamar yadda liman ya mutu ana cikin sallah ya rasu ko liman ya gajiya daga sallar saboda rashin lafiya ko ya yi haɓu an gani duk anan wajen ka fata sallah an gani akwai wani hadisi wanda su ina ganin shafi awa ne ko suke ganin cewa bacin sallar liman bai shafi bacin sallar mamu ba kawai gaba su wannan hadisin yusalluna lakum fa in asabu falakum wa lahum wa in aqta'u falakum wa alaihim su yi muku sallah in sun dace in sun yi daidai da ku da su ne in kuma suka yi kuskure to ya shafe su ne kawai banda ku an gane to nan da suke ganin wai bacin sallar liman bai da alaka da bacin sallar mamu su samsam amma kaga malikiya su ma sun yarda da hadisi amma sun yi aiki da hadisi ne a wani waje ta wajen haɓo da wajen mutuwa da wajen gajiyawa ko wayannan su ne wuraren da malikiya suka yi aiki da hadisi amma in ba haka ba duk inda sallar liman ya baci to ne ma ya baci eh na'am na'am ayati mu'i inna rahim bismillahir rahmanir rahim wa salli bihi dunya akhiratan inda kai salati ga manzon Allah a nan duniya tarjuhu akhiratan zaka kaunace shi a lahira zaka kaunace shi a lahira a wajen ceto lil'asina ga masu saban Allah fil umma ga al'umma ko ka ba in ka bai salati salatin zai amfane ka a lahira a nan duniya kama annabi salati gobe kiyama zaka kaunaci wannan salati a wajen ceto ga masu saban Allah a cikin al'umma na'am ya man yuhibbu ridal maula alayhi faqat ajibu lillahi ahabibu lillahi aw lin nafsi ya ya wanda yake son ya samu yardan Allah ya mai son mai son ya samu yardan Allah wato um, fakat kawai habibu ka so manzan Allah za ka sami yardan Allah wani in kuntum tuhibuna Allah fattabi uli ibi kula wato ka so shi saboda Allah an gane ku ko kuma ka so shi saboda kanka don amfanin kanka bil azami da niyya cewa ka so manzan Allah ne domin ya amfani ka a lahira ومن علامات حب المصطفى mustafa bil'amri wan nahyi la min kazibin bifami daga cikin alaman san annabi taba'un shi ne akwai bin annabi daga cikin alaman san annabi akwai bin shi fil amri wan nahyi wajen umarni da hani ka bi shi a wajen umarni da hani zamin kazirin bifami ba wai mai karya da baki ba mai da'awan yana son annabi da baki amma a wajen aiki babu alaman son annabi tare da shi in kana son annabi a gani a ƙasa an gano wani hu lauka na hubbuka swadikan hu innal muhibba liman yuhibbu mudihu da a ce soyayyarka ga manzon Allah da gaske ne da kai mishi da'a domin lalle mai soyayya yana da'a ne ga wanda yake so ku ji wannan ayi saboda haka ka so manzon Allah ba wai ba wai irin mutanen da suke ƙarya da baki su ta wake an gane su ta waƙe ana waƙe ana kada bandiri ana dukan girji wa ana son manzo Allah amma kuma aikinsu gaba ɗaya ya saba mu sunan manzo Allah ko galiban ka duba abin da sufi sufaye suke yi kaga abubuwan da suke yi suna saba mu sunnonin manzo Allah da yawa amma kuma sai su dinga nuna sun fi kowa son manzo Allah muna gayyatar masoya manzon Allah zuwa maulidi eh muna gayyatar masoya maulana layi. sai su nuna muku gaba ɗin su ne masu san Allah amma kuma ba a gani a ƙasa ba saboda aikinsu bai nuna sun fi san Allah ba da suna son Allah ba za su ringa kaɗe-kaɗe ba ba za su ringa raye-raye ba ba za su ringa yin wannan maulidi ba ba za su ringa ƙirƙiro bidiyoyi ba a cikin ainihin addini an gane ku نعم وأكثر بذكر صلاة منه وحي لنا كالفاس في في هدم الآثام بالأمم كيويت أنبتن صلاة كيويت أنبتن صلاة جاء النبي كيويت وهي لنا كالفاس صلاة جاء النبي كمان فتنيا لي في هدم الآثام أوجن روس rusa ainihin zunubai الأمم umami ga ga al'umma yanda كي ke ke fasa ainihin ke sara ice ko ya fasa dutse salati ga annabi kamar fatanya ne wajen rusa mai saban Allah da al'umma ma kalla zangon bi tarkin zike ma kasura da zike min mustafa fil khalqi kullihim ma kalla zikirin? ma kalla zanbun bi zikirin zunubi baya karanta da ambatan Allah ma kasura zikirin. zikir zunubi baya yin yawa da ambatan Allah Eh, ma ka so da fi zikirin da mustafa wato baya yin yawa shi zikiri a gane baya yin yawa ambatan annabin zaɓi filkalki a cikin halittu kulliyimi duka a gane zunubi baya yin karanci in dai mutum yana ambatan annabi to zunubi na tafiya gaba ɗaya ba wai karanta ma yake yi ba zunubi baya karanta da ambatan manzo da ambatan ainihin Allah kuma baya yawaita bi zikri da mustafa to ambatan annabin zaɓi baya yawaita ga halitta na'am wato shi zikiri zunubi baya karanta da barin zikiri a gani inda mutum ya bar zikiri to zunubi bai yana yin yawa ga mutum ne ma'ana a nan wajen kenan bitarki ko zunubi baya karanta da barin zikiri kenan in mutum ya bar zikiri zunubi zai yawaita a gare shi amma in mutum yana yawan ambatan Allah to zunubi yana karanta ko yana tafiya ma wa salli bihi fi dunya farjuhu a kai salati ga Manzan Allah a nan duniya zaka kaunace shi a lahira inda shafa'ati lil a wajen ceto ga masu saban Allah da ruwa cikin al'umma ya man yuhibbu ridal maula alayya kai wanda yake son yardan ubangiji kawai mm, a habibu lillah ka so shi saboda Allah ka so manzo Allah saboda Allah aulin nafsi ko ka so manzo Allah dan kanka ma ka so manzo Allah dan Allah da kuma amfanin kanka bil azami eh da ainihin azama da niyya wa min alamatu hubbil mustafa tabu daga cikin alaman san annabin zabi bin sa akwai bin sa fil amri wan nahyi wajen umarni abin da ya umarni kai abin da ya hana ka hannu la min kazibi fami banda ainihin mai ƙarya da baki cewa ina san annabi amma kuma aikin shi ya saba hmm. wa aksil bi zikir salatin minhu ka yawaita ambatan salati ga manzon sallallahu alaihi wasallam wa hayalana kalfa'ati shi salati ga manzon Allah kaman fatanya ne fi adamil asami a kaman gatari ne a wajen rusa ainihin zunubai da luwami ga al'umma ma qalla zambun bi tarki zikiri zunubi baya karanta da barin zikiri ma kasura bi zikiri sannan baya yawa zunubi baya yawa ga ambatan annabin zabi idan mutum zai rika yawan zikiri yana salati ga annabi zunubi baya yawa zunubi zai rinka tafiya a cikin halittu su gaba ɗaya misala na'am bismillahir rahmanir rahim wa idan salata al-mutabayi'ani idan masu kasuwanci guda biyu suka samu saɓani. istuwlifa al wannan dan kasuwa yace dubu hamsin na siya shi mai siye yace na siya ne dubu hamsin mai siyarwa yace dubu tamanin ne ya za a yi in siyar da wannan abin dubu hamsin kare ne, ya cije ni na ba gane wannan to zuba da haka idan masu kasuwanci guda biyu suka samu saɓani ya za a yi istuhlifal ba'i to a nan wajen sai a rantsar da wa mai siyarwa a gani mai siye ya si kawo misali a ce ya si ainihin a majmu'ul fatawa na ibn taymiya ya siya a wajen mai siyar da littattafai to sai mai siyar da littattafai ya siyar masa sai to ka rike littafin a wajen ka barin je kawo kuɗi to da ya ce a rike littafi sai wannan bawan Allah ya dawo ya je kawo kuɗi da ya kawo kuɗi sai kawo dubu hamsin sai shi mai siyarwa ya ce dubu tamanin ne ya za a siyar da wannan lissafi dubu hamsin kare ne ya cije ni ina fatan gane wannan a nan wajen yanzu yaya za a yi shi na ce za a rantsar da wa mai siyarwa ta ce to kai mai siyarwa ka rantsi cewa dubu tamanin ce na rantsi da Allah dubu tamanin na siyar da shi aini ba ma su yi littafin ma dubu hamsin ba wato ni ma da na je na siya a tari ban samu a dubu hamsin ba balle sana na siyan ma wani dubu hamsin na su shi ne dubu saba'in an gane yanzu zan ci ba dubu goma ne misali an fahimce ni to a nan wajen sai a nemi mai siyarwa ya rantsi idan mai siyarwa ya rantsi sai a sun ma ya kuzu mufta sannan sai a cewa shi mai siye karba a haka karba a dubu tamanin hmm. wani ne yaran mai ne ne rantsi ya ce wallahi dubu tamanin ne ya ce to kai mai siye karba a dubu tamanin na'am a wuya halifu wa ya gura'u ko kuma ya ce gaskiya ba zan iya karba dubu tamanin ba ni dai zan rantsi wallahi dubu hamsin ya ce mu sai ya rantsi wallahi dubu hamsin ne ya kubuta nan dai kaga ba a so shi mai siyarwa ya hasara ne ba domin in aka ce mai siye ya rantse ya ce na rantse dubu hamsin ne sai mai siyarwa ya siyan mai a dubu hamsin ya yi hasara ya yi hasara wajen dubu ishirin ko so da haka wanda za a nemi ya rantse shine mai kayan mai kayan zai rantse billahi lazi wallahi tallahi dubu tamanin na siyan mai a to kana son littafin ka biya dubu tamanin ka amsa kaga zai ci kwan dubu talatin kenan ke to gaskiya ni ba zan iya biyan dubu talatin ba wallahi tallahi dubu hamsin ne dama in ba zai iya biyan dubu ta ba sai ya rantse cewa wallahi dubu hamsin ne sai ya kubuta eh. a yarga ya siya ciniki da zarar an gan kulla shi ya ce ne bari ya ce kawo kuɗi yanzu ya ce kira yarga ya siya mara su layi ai ba irin kasuwancin da muke a Najeriya bane shi kasuwanci in in kace an tsayar ma kace kasiya magana ya kare yanzu kawai ana jiran kuɗi ne ba wai magana wai kace na fasa ka fasa ne kawai sai da ko lauya Ke na siyan mai da abu wai ya kawo kuɗi ya ce ya fasa kuɗin zai biya ni kawai amma mu 'yan najeriya ta hutun wannan fa littafin fa ba gaskiya na mai shawara ba zan ma siya ba ai ba magana ba za ka siya ba da karga ka siya yanzu ana bin ka bashi ne kuɗi za ka kawo da da da sai ne mai kara yayi na da da sai ne mai ka yawa in kai ikala kace da Allah zan yi zamiya da Allah ayi hakuri ga littafin da Allah abin da azabi yayi amma in ka zo dole ne sai ka biya yawa to da kaje ka kawo kuɗi sai ka zo ka zo ka rage kuɗin alƙali zai ce dole sai ka biya dubu tamanin din nan in har kana so ka kubuta ka rantse wallahi ba dubu tamanin bane eh sai ba dubu tamanin ya gaya mun ba sai alƙali shi kenan abinda zai fi da ne na ɓata ce na'am وإذا اختلف المتبايعان eh ana yin haka yi ai wannan a baya kan gaskiya ai da zaran ya riga ya siya sawa'un ya mika kudin ko bai mika bai ce na siya kace ka siyar ai an gama kaga malikiya ma sun ce albay'u yan'aqidu bil kalam wa in lam yaftariq al mutabayi'an ciniki yana kunsuwa da magana yana kulluwa koda masu ciniki ba su rabu ba so a zo malikiya ma ko ko ga ni gaka kace malam rumi nawa ne littafin da kace dubu ɗaya nace nasu ya kace kasiyar mu banda yi fasa kuɗi kawai kake jira so a malikiya amma amma zaban shafi'iya akwai khiyarul majlis yanda muke dinnan idan mun kulla cinikin na ya ce mun dubu ɗaya ne nace na siya shikenan kafin mu rabu zan iya fasawa shi ne khiyar majalis kafin mu rabu zan yi cewa na fasa siya shi ma zai ce ya fasa siyar mun amma da zarar mun rabu ciniki ya kullu shafiya kenan a su shafiya sai an rabu ciniki ya kullu su malikiya kuma muna nan wajen inda mun riga mun kulla da baki ko da ba mu rabu ciniki ya kullu abin jona to malikiyan mutanen najeriya sai a hankali ga abubuwa da yawa wanda yake ana tabar gaza a kansu da yawa eh su yan najeriya suna da awon suna bin malikiya ne amma su ba ne ya yi. amma za mu malikiya da zaran mutum ya ce ya sayi abu kace ka siyar mai to dole ne ya biya ciniki ya riga ya kullu eh a wani lokaci a wani lokaci mutum zai karanta abin da bai fahimta ba wani lokaci kana iya karanta littafi ka fassara shi amma kai ma kanka baka san me kamara ba an gani shi yasa mutum ya roƙi Allah bayan ya bayan ya san fassara kuma ya zama ya rinci abin da ya karanta ya san fikihu an gani eh wa idza tarasa mutadaiani shi shay'in idan masu da'awa guda biyu suka yi sabani ga wani abu a hannunsu suna da'awa wato ma'ana sun kai ƙara kotu Shi ne ma'anar ne. idan masu kai ƙara guda biyu suka yi sabani ga wani abu mutane biyu ne suna rikici abin na hannunsu wannan ya rike waya wannan ma ya rike waya suka je kotu alƙali ce lafiya ce ranka dade wallahi na wani shi ma wannan shi ranka dade na wani sun kama sun kama ainihin wayan kyan kowanne ya rike wayan to yanzu ya za yi in kai alƙali ne ya za ka yi halafa ko kuma sun suna rikici akan mashin sabon mashin kuma wani ya ce wallahi yau a jiya na sayi shiga shirin wanda ma ce wallahi nima na wani to yanzu ya za yi ba mai takardu a cikin su akwai wanda mashin ne yake hannun shi ko duka sai rike ta ba duk sun gama mashin sun rike to kila kuma ta zuciya, din kila kila an an kashe guda ɗaya ne yanzu lan asobe ma lan asobe ake zuwa ma a yi ciwa ciwa guda fili guda ɗaya. ana rikici ko kowa ya kawo takardun gwamnati ana yin budgeting halafa eh, sai su rantsi usima bainahuma sai a raba tsakaninsu to an kan tsakanin me shi duk gaba ɗaya sun kama sun rike wannan ya ce na wani wani ya ce na wani kuma dukkan su gaba ɗaya ba su da shaida an gane wani ko amma bayyana ta yi sai su rantse an gane sai a raba abin tsakaninsu sai kowa ya hasara rabi rabi shikenan saboda maslaha ina kama bayyanatai ne amma idan kowanne daga cikin su ya kawo shaidu guda biyu su biyu sun kawo shaidu guda biyu kowa ya ce nashi ne zai bi a'adali sai a yi hukunci da wanda ya fi adalci daga cikin su an gani wannan ya kawo shaida wannan ya kawo shaidu sai a duba shaidun waye ya fi adalci za a yi amfani da shi in istawaya idan shaidun suka zama daidai fa duka su gaba ɗaya adalai ne fa sai su rantse wa kana bainahuma sai su raba tsakaninsu an gari wannan ma adali adalci su ɗaya ne eh? sai a sai a sai a raba kudin eh. ba wata irin wani irin wayo haka misali da alkali zai ɗan musu wayo ta gano ai mal alƙali ya amfani da dabaru din in ya amfani da wayo din ya ga dai duk bai samu nasara ba to dole haka za a koma shi misali na rike abu sun tafi da farko an dan sun suna ta hanya abin da su. duk da za a shiga kotu sai ɗaya ya mamaye ɗayan ilki kurum Ya falle ya shiga kotu da abin hannun shi misali inda ya yi wannan dabara shi alƙali abin da ya gani zai yi in suka rike ya mamaye shi ya riko ya riko wayan sai sai aka ce me kawo ku suka ce mun zo rikici muna rikici ne kan waya wani waya sai shi wace ce ga wayan a hannun wancan a ce kaga wancan ya samu shaida guda ɗaya kenan kasancewar shi waya a hannun shi alama ne cewa na shi da abin da yake naka ne za ka shi a hannunka an gani dama ko kana aiki da zahirin abin da ya bayyana ne wato ganin wayan a hannun shi alama ne cewa na shi ne yanzu abu na biyu yanzu sai ya kara da shaida ɗaya in ba shi da shaida sai ya rantsa an gane wannan ko in ya rantsa sai zama shaida biyu sai tafi da waya shi yasa an kana da wayo kaka kuskura ka da abin nan ko ko rike burge jam haku je wani algami an gane <laughs> Na. eh alal muddai a'a ai yanda abin yake wannan albayyana su alal gudun mai kara ya kawo shaida ya kawo shaida ba a sauraron rantsuwa ba a rantsuwa kuma yi yadda abin yake idan mai kara ya kawo shaidu alƙali zai yake hukunci in babu shaidu sai a rantsu kuma gane ba yawan sheda ana kawo shaidu a dai. to kai irin hakura za a ɗauki haƙƙi a ba wanda ya kawo shi in ya kawo ya shedu ya kawo kawo shedu a gan in bai da shedu wannan wanda ya kawo shedu za a ɗauki haƙƙi a ba shi in bai kawo shedu zai a ce wane ya rantsi sai ya rantsi sai a ba shi haƙƙi shi insha Allah an yi karatu gaskiya da ana irin wannan hukunci da ai kila ana yi ko kila ana yi a kotuna kila baka zuwa kotu musamman wurin cinikin nan eh mutum ya sayi abun an kulle ciniki kurin sai ya tafi daga baya kana kallon shi shi to ai bai ba da kuɗi ba ya tafi zai ma waya ne ma ce cinikin nan na ba sa wuri ɗaya ya ake da makashin mutum ya san ya sha wuri zai samu riba da kyau eh. in ya je dawo ya kafa shi haka suke yi sun sun ga wani da tsada da an jira ka ne baka zo ba ka سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت ana ƙara kira su da wato da aure na